ya dace da yammaci na biyar ga watan safar hijira da ɗari hudu da arba'in da takwas ko wanda ya dace da yammaci na sha tara ga wata na bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin shida biyar zai ta na ba'ita a yi talatin salam idan ba manta ba a nan cikin sai musulun za mu tashi gabar hadisi da dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da bakwai dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da bakwai wanda idan mu kuma manta ba muna cikin kitabun hajji ko ulmusani bin rahimahullah babu jubi tsawafin wada wa suqutihi an hali mai littafi ke cewa babu da ke magana kan wajabcin wato tsawafin bankwana wujub tsawafin wada'i wasu suqutihi da kuma sarayar wannan wajabcin anil ha'ir ga macen da take al'ada قال حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس متاني سنكذن شيء ينصرفون سنة تتفيا جدا من كل وجه تكو وتفكا أكو إنا مكة توكا مكة da aka ga suna ta kokarin tafiya an gama aikin hajji kowa zai tafi gida wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu ce, layin ce na yanfiranna ahadun kada wani ya tafi gida daga cikinku, ku hatta yakuna akhiru ahdihi har sai ƙarshen bankwanin ta ya zamo bil to ya zama dakin Allah ne dakin Allah ya zama shi shine ƙarshen abin da zaka bankwana ba wajen tayayya ko don kasuwa ko na abu in kai wannan shikenan qala zuhairun yansarifuna kullu wajhi maimakon min kulli wajhi suna tafiya an gane ko kullu wajhi ma'ana ta kowace fuska ne walan fi an gane bai ce fi kulli wajhi ba qala sa'id bin mansur wa abu bakr ibn abi shayba wa lafz li sa'id qala sa'id bin ali bin abi ibn abbas radiyallahu anhu ma qala umiran nasu an umarci mutane mahajjata an yakuna akhiru ahdihim karshen wato bankwananta ya zamo ko karshen aikinsu su al'ahad kana fassara bankwana ahad umarni wa ahidna ibna ibrahim wa isma'il aywa umirna wa amarna man yi umarni zuwa ga annabi ibrahim da isma'il ya zamo wato karshen abin da za su aikata wato a nan makka bilbai ke zama cewa aikin da ake yi ne a ɗakin allah illa an wato illa annahu sai da cewa yadda lamarin ta khuffifa an yi rangwame anil mar'atil ha'ir ga matar da take al'ada an gane ko cewa sai fi ta yi ba a gaba da lati ban kwana dawafin ban kwana kuma al'ada ta fi tafiya ta gida haka قال سيد محمد بن حاتم قال الثاني عن ابن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال كنت مع ابن عباس yace na kasance tare da Abdullahi da Abbas ibn Tawus in qala bi ibn Sabi sai dan dan Sabi yace tufti kana ta bada tafatawa an tasdura al-ha'ir cewa ita ma mace mai al'ada ta tafi gida qabla an yakuna akhiru ahdiha kuma kafin ƙarshen aikinta kafin ƙarshen bankwananta ya zama bilbaiti ga ka'aba ya kake ba da fatawa ga kan haka ma'ana ai abin da ake so ba zai yi cewa mutum mai haiba ta ba sai ya zama karshen aikin da za ta shi ne tsawafi shi ne kamar kalmar da ya gaya masa a tsanin ibn abbas ibn abbas ya ce in ma la fasal fulana in ma la to idan baka yadda ba ko in fata wanda nake faɗa kana ganin cewa akwai gyara fasal fulana tan ansariya ka je ka tambayi wance mutuniyar madina al'amarin habi zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzo sallam ya umarce ta da kutan kusan abinda ne umarni da shi cewa mace mai aiba tafiyar ta ba sai ta yi wato tawafin ban kwana ba ba da ke faraja a ibn sabit sai zai dan sabit ya je ya dawo ila ibn abbas dan ah, abdullahi ibn abbas yadhaku yana dariya wai kula ce ma araka illa qad sadaq a ni ba na ganin wani abu ka dauka na ra'ayi ko na ganin gaskiya ka faɗa dan naje na bincika to a harkar addini ba wai bai je da ibn abbas ba ne a gane ita harkar da wato alhadis mabudin alhaifa an gina hadisi akan alhaifa kewayewa an gane khasratani la yajuz bi ma husn zan alhadith alqada akwai abuwa guda biyu ba su halatta a cikin ta mutum fito a ciki ai malamin wallahi limami ne akwai kula da sallah kan lokaci a galibin malima wannan da shi kai an gane in ga jami'ar cewa ni ƙari'i wani mu'azzin ne ladan ne galibi a za'ifi suka fito a wajen malama ma mu warce za'ifi bil hadisi mutum bil qira'a an gane ko ba magana sallah ba ne ko azumi shi ilimi daban wato tantance ilimi daban rariyar da ake tashi ilimi daban cewa ina da ilimi daban wannan akwai koyon ce kuma mutum zai zama kwararre a can mai rauni a can ibn kafir suka tufi sirar za'ifi bil hadisi kai ta kawo wannan a'imma din a'immatul masajid mu'azzinun daga ji galibin min mutu a da'ibi an gane wata a faɗi wani can amma yana da kwanya ta ce sha da kuni ta ce fiƙa amma kuma yana da kanan ta fuskar hali da ɗabi'a ƙwaƙwalwarsa ba ta kuskure ba ta ha'intarsa an gane ko na'am قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحول السنن قال حدثنا محمد بن رمحين قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة وعروة ان عائشة قالت لا نعجتي حاضر صفية بنت حنين من باجة عن ابي سلم صفية تايا الآدة الآدة تزمت بعد ما أفاضت باين تيدوا فران السنة ما ندع أبدا جتاي قال عائشة أن عائشة فذكرت حيضتها da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai daga annabi sallallahu halin suke ciki na al'ada fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta annabi sai ce ahabisatuna hiya kamar tana so ta tsare mu kamar tana so ta tsare mu za mu gama aiki kuma mu zauna muna jira ta kaji ce makuntu ya rasulullahi sai ya annabin Allah ma'ana qalat ya'ni safiya sun su biya ta ce sai nace ya annabin Allah ko kuma ita qalat Aisha ta ce sai nace ya annabin Allah ina kaje كانت أفاضت تافيت أوافران السلة وطافت بالبيت تيت أوافي ثم حاضت إذكارين الآدى قال يقول بعد الإفاضة باين ونن أوافران السلة فقال رسول الله صلى الله عليه السلة فلتنفت أين فلتنفت يذهب أن يرجع متى كوي ونن توافل الوداع بل إيه. في أبو طاهر وحرمنا ابن حياء وحمد بن عيسى قال أحمد قال حدثنا وقال الآخران قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب بهذا الإسلام قالت ضمست صفية بمعنى حاضر أنا صفية تايا الآلة الآلة تازمتها بنت حي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع بعدما أفاضت طاهرة بيان سيد وأبو رانا سنة أكين أركين تبيسير حديث الليل إنه وندي قباك قال سنة قطيبة يعني ابن سعيد قال السنة يسون وأحوال السنة قال السنة زهير بن عربي قال لسان سبعين وقال لسان محمد نعم ولسان قال لسان محمد بن المسنى قال لسان عبد الوهاب قال لسان أيوب كلهم أنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنا عائشة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت بمعنى حديث الزهري وقال لسان عبد الله بن مسلمة ابن قعنب وعبد الله بن مسلمة القعنبي وابن قعنب ده أنا فلا قال لسان أفلاح عن القاسم بن محمد أنا عائشة قالت كنا نتخوف wallahi mun shiga cikin tsoro da ragani an tuhida safiya domin safiya ce al'ada ta zama ta kabla an tuhida ko kuma muna jin tsoron an tuhida safiya kafa al'ada ta zo safiya kabla an tuhida kafin ta yi dawafin ranar sallah domin idan har al'ada ta zuka dole ba sai an jira ta yi wannan dawafin an gane ko malin suka cewa fa ja ana rasulullah sallam sai annabi sallam ya zo mana bakar ce a hadisi tunaye safiya tafiya kamar tana ta tsare mu kenan wannan magana domin kuna jin tsoron kar al'ada ta zo mata kafin ba wafi ifawa ba muna da ta kada a ba a'a ai ta ma samu wannan ya da cewa bayan abin ya abu sai suka ya addu'a Allah al'ada ba ta zo mata bayan daga shi da ma ta yi dawafin ta ta yi dawafin ranar sallah kare ce fala idan ai fala iqamatu idan ba zama sai tafiya kawai قال سمع ابن يحيى قال نعم قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبس كما سنعطي الكريم ألم تكن قد طافت مع كنا بالبيت بس طافر أنا سنة أتعلقوا بقى قالوا سكتشي بلا تاي قال فخرجنا تقول تحبي أبتاع قال الحاكم بن موسى قال حدثني يحيى بن حمزة عن الأوزاعي لعله قال عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما دي wajen يا لسه واتو ما mai من sa safiya إرن abin da mutum ke يا ga iyalansa fa qalu suka ce ina ha'ir ya rasulullah بيان yana يعني ما ƙara aiki ya al'ada take kare cewa inna hala habita tuna to kamar tana so ta tsare miki an gane ko qalu fi ya rasulullah inna qad zarat yawm an-nahr ai ta ziyarci ka'aba ta dawa fa ranar sallah a ranar sallah ba da tafin tafsir ma to tafi tare da ku a tafi man sa muhammad bin musanna وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وأول سلم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لا يستطيع لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صفية على باب آه، خبائها سيقى صفية تابعها كتن أدوكم قوفا خبائها خيمتها رمبتها كئيبة حزينة كئيبة wato da ɓata حزينه a fuskarta الحزن kuna ji ko shine abinda ma yudmiruhu al-insan min al-huzn abinda mutum ya koye shi a cikin zuciyarsa na cikin ciki an gane ko alkaba abinda ya bayyana akan fuska ku gane lokaci da abinda ka bayyana akan fuskar ka sunanta kaba abinda ka koye na cikin ciki an gane shi kuma me to wani ke cewa كئيب حدينا تنامي أتري فقال تتعقر حلقة وأن كوم ثاني مقبول يسوي أما بتشوتها من هذا النجي الحديثة كما تنا تكبر مكين ثم قال لا تنسى متى أو كنت أفوق يوم النحر كن يدوى في نرانر صلى قال نعم تنسى قال تفوق في تنسى فيك فذوب تنسى مدام أيام الجرابة عن صحيح بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب عن ابي معاويه عن عامش واول سلم قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور جميعا عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الحكم غير انهما لا يذكران كئيبه حزينه باب استحباب دخول الكعبه باب يتبغى ان سو اشغل الكعبه للحاج وغيره قال هدد وننسى kuma ba ku shiga ka'aba ba ga hijir isma'il ne shi wata ka'aba ne wani dan kwararren da suka kewaye shi ma hijir isma'il shi ma yana cikin ka'aba kuɗi ne yau ya yi kyau samun su shigar da shi ba ba su da kuɗin da su amma ko sai aka bar shi haka to za ka duk wanda ya zo duk wanda kan kankace za ka shigar da wani rigima ce za ta yi ka kawo abin da ba san shi ba ita ka'aba Allah ya mace ta alfarma wato da musulmi da kafirin balarabe kowa na shi ta shi yasa ma hikima aka ambaci wajen an lalbaita masabatan linnas an gane ko masaba ma'ana marji annas ilai ha kullun nas haka nan zai ce basaq wa kan wato ja'alna albayta masabatan linnas ba ce na ba ko Musulmi na, a linnas kowa hankalin yana kanta wallahi nan duk wani balarabi su to har musulmi duk musulmi yana kan abin wasalati biha da yin sallah a cikin ta wadu'a'i fi nawa'iha kullaha da yin addu'a a cikin ta ko ina ko wani bangare nata to kin zai addu'a ko bangare nata a ciki to a wajen ma zai hanaka shi sa mu'awiz bin abi sufyan yake ta laita shay'an ma'zuz bil ka'ba ba wani abu da zaka kawo shi a ka'ba shi fa ba rukunin yamani ba ba rukunin la ko hajjul asad ba shi ba ko ba zai taba yace ko ina babu wani abu wanda zaka kawo shi a cikin ka'ba فرسان عن ابن عثميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عليه السلام يأتي الكعبة هو واسامه الشيد أسامة وبلال بلال وعثمان وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلق فأغلقها عليه شيء كل كوفة قال كو كو بلال كل مسكوفة كو وني كل مساكر وعين سكبه دبان دبان ثم قتل فيها علم سلم سيئة كيلوغة شيء أجيب ba a ce almuk sai zai zama ba zama irin wannan normal zama wanda zaka zo ka zauna da da jama'a zaunanka ba a kiransa muk akwai zama wato ma'anawi kan shigo ji ka zauna a wai kaga na ake ciya je zaman sa a kace ta ba sai har yi ake wannan magana a tsaki shi ko durkusa bai ba amma ga ai ana faɗa wannan ko maki fi da fiye abada ba wai ana wannan ɗan aljanna a wuta a zazzaune suke shi ta furuƙu loka wannan kazan an ce makasa idan mutum ya je dauki lokaci a waje na ɗalibin umar ba sa antu bilalin abdullahi da umar ce da bilal ya fito sai tambaye shi shi ne kare da sanda ya fito ce ma sana'a rasulullah sallam da Allah da alim sallam ya shiga ni ne farkon na rigaye mutane da ya shiga me a ciki me yayi a ciki fara ce ja'ala amudaini an yasari wannan wato da shigan da suke cikin Ka'aba to sai ya sanya guda biyu daga hagunsa wa amudin an yamini ɗaya kuma daga hagunsa a daga damansa sai shiga tsakiya ya sallah wa salatu a amida wa ra'ahu ya bar kuma uku a baya guda guda shida ne ka bar uku a baya sai ka bar biyu a hagu ɗaya a damansa sai da kalam na'am to haka yi wa sanata a amida wa ra'ahu وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة كابا أن النغة تتلع دجين شكاين قد يابكوي ثم صلى الله عليه وسلم يسلم قال لا يسلم كعبا يسلم كم كوي نبات هل أنت سينام كوي هاك يسلم كوي هاك يسلم ماذا أبو ربيع الزهراني أبو سيبا بن سعيد وأبو كامل الزحجري كلهم عماد بن زيد قال أبو كامل قال سعى عماد قال سعى أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح alaihi sallam ya zo ranar da aka bude makka fa nazala bi bina'i ka'aba sai ya sauka ya da zango a filin ka'aba wa sai ila usman ibn talha ya aika wajen mai mabudin ka'aba din mai makullin ka'aba shi usman dan talha bil miftah ya zo da miftah ba ta miftah ba an gane isma'ala mif'alun mif'alatun mif'alun هذا مفعل مفعالة مفعال فعال فعول أنقاني مفعال مشرات ده أبنى جاءت أعلم ده أبنى جاءت ثلاثي ثلاثي ثلاثي مفعال مشرات ميجي مزرات أنقاني أقول مفعال مفتاح وفعالة ثلاثة أنقاني كو فاعول صاروخ ناقوس أنقاني كو naqur idan fiha idan fajr bi naqur naqur saruj saruj dik sai kawo mukulli ba fita halwa ba sai bude ko ba kada ce da khalil nabi sallallahu alaihi wa sallam wa bilal alaihi wasallam bilal wa usam bin zaid wa usama ibn talha shi kansa wa amar babi ba ugul ka sai ta kulle masa kofa fa labisu fihi maliyan kaji ko sai suka zauna a cikin ka'aba na maliyan tsawon lokaci kuma fata albaba sai ya bude kofa fa qala abdullah sai abdullah ya ce fa badartu abdullah ɗan umar kenan fa badartu nas sai na rigayi mutane wato wajen tarbasu da karba wato da tarassu wata laqaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharijan sai naski annabi Sallam yana mai fitowa wa bilal da bilal amma shi bilal ala isri yana bayan annabi sallallahu fa qultu li bilal sai bilal hal salla bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudu da baki ake wannan yawa da baki ake wannan abin ake wannan ziyara baki bilal dama ka'aba baka ce dole a shiga da baki da zai ta baka ke ce bakar tukunya mai fi da farin tuwo shi yasa imamu suyuti rahimahullah ya da littafi ya mace shi rafa'u sha'anin habasha yana mujallaji daya rafa'u sha'anin habasha matsayin bakake a musulunci a shi ya kawo wannan tun gashi kana annabi sallallahu tabbas annabin Allah ne ba magana wariya bariya cewa wannan gaban wannan ba wannan kaza kaza to ga wajen dan dan waje aka shi da ce a ce bira kai ne baki daya an gane to an zo gurin bakin daki mai farin alkhairi kuma dole a shiga da bakaci Allah ya rahama ta kaza kaban nan bakaci ba wanda zai magori an wani ya isa ya sa wata farin kyalle Zane, wannan baƙin da kake gani ba don baƙi ba shi da tsari a harkar shugabanci ba da baƙi ya sai mulki duniya wannan, ba kwanan ba Obama mai sauka Amerika ba dole ce kan wannan ya sa suka bai zama abinda ba a taba yi ba Baƙi, ka duba girman kai irin na bature da takama da waye amma ka ba Obama ya zai mulki a ƙasar nan kuma abinda tun da ya sauka har yanzu ba a sake wanda ya sai ta amerika kamar ba sai ka maka ne kuma wani abu ne kwakwalwa da karatu da tunani da rubuce-rubuce da waye da waye da wannan ya yi galaba a kansu amma da bakaɗi ba abin nan bane kuma akwai littafi na wannan mai littafin nan subhanallah wannan mai littafin a shafaɗin nan sauriya yana jirgin sai wato al'asar ko al'amfar zawatul asar kima littafi al'amfar garuruwa zawatul asar waɗanda suka riƙe malamai da ilimi sai kawo nan afirka turai bagaƙi bagaƙi suna daga cikin kuma ka duba shi karatun addini shi bukari ma sabu shi ta ɗina babu larabe ko dai a cikinsu duk koya daga alu an baki ɗina a bace da ɗina duk da su koya dai a samu suke ba ba larabi ko ɗaya duk kwai larabci suke duka ba ko ɗaya daga ciki ta ba wani abu ne in an tsaya an yi abin da ya kamata iyawa za ka yi ta ma kullum sai a zai ce a yi baƙaƙe suka za ka za ka kuma baƙi ana ta lalata kana yadda ba wani abu da ba za ka iya ba to ai magashi gaje ƙwalwar daka dai ga alkutubu sita yake cewa sai ka ayyau ga bilal ala ikiri ya biyo bayan annabi sallam fa qultu li bilal sai ce bilal hal salla fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya salla a ciki bare na'am sai ce eh ka anan abdullahi da umar bai tambayi ragowar sahabban ba sai tambayi me bilal ku dinga fitar da fikin a cikin da sai tambayi talha ko tambayi usman ibn talha ko tambayi wani a'a sai ce bari ya tambayi bilal to annabi sallallahu yana kaunarsa yana fansa ya sa bilal dole bayan annabi sallallahu ya koma ga Allah sai ka ta zama a madina dole sai ya koma shan to amma da ya dawo a shekarar 19 lokacin sai zan Umar shi ke halifanci ya dawo aka ce sai kiran sallah wallahi da yi kiran sallah kuka da aka mai saboda a ɗabi'an aka ji wannan sautin annabi ne yake fitowa a dole zaman ma aka ce ba zai yi wannan zaman nasa dole ta ce koma shan Allah ya mata wani mai aqid ya su mai bakuwa wasu da ba shi da iyali ba shi da komai shi a kai koma to na'am da shi ne take cewa hal salabi rasul sallallahu alaihi wasallam ya sallaka ce na'am yayi kullu shi ne ce aina aina yi kalce bainal amudai tilka wajhi yace a tsakanin wasu ginshikai guda biyu na gaba tilka a wajeji amma da ya shiga ba wai kai wucewa ya ba ba zuwa haka ba a kai tsaye tafi inda fuskar ta kalla shi ne ma'ana tilka a wajeji ba da tuwa situ an as'alahu kam sallah amma na manta an tambaye shi raka alawai وقال سنا ابن أبي عمر قال سنا سبحان عن أيوب السختاني عن نافع عن ابن عمر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة annabi sallam ya zo ranar da aka yaƙi aka fito makka ala naqatin ya zo kan taguwa da usama ta usama dan a hatta anaha har sai da ya yada zango bibina in ka'aba a filin sararin masallacin ka'aba ثم دعا عثمان ابن طلحة كراو عثمان بن طلحة وقال ائتني بالمفتاح قالنا زومن ده مبودي فذهب الى امه تيت وجن ما ta bayar. a abin an tu'ti yau sai ce ba za ka bayar ba fa kare ce wallahi da tu'ti da tu'ti da wallahi dole ba shi bashi domin ba ka matsala ta faru awla yakhrujanna hadha da saifu min sulbi ko kuma mu da wannan takobin daga nan bayana wa yake faɗa wannan ne wa yake gawa ya manzo an sallar zai faɗa abu to ko mu fito da wannan tukubin da suke bayana kada ce fa qatu iyyahu shi tabmiqa masa fa ja bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai an tafa da fa'ahu ilai sai miƙa masa fa fata albaba sai bude kofar su mazakar bin tsira hadisi hamad bin zi قال سيد بن حرب الزهير بن حرب قال سيد عياه هو القطان وعول سنة وقال سنة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعول سنة وقال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا عبده عن عبيد الله النافع عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان من طلحة فأجافوا عليهم الباب كسروا كل قوفة طويلا أول لوكت معناته سنة تذكرت أجافة يجيب إجافة الإجافة شين الإغلاق كل أبو ثم بتاع سن في أكبر فكنت أول من دخل هنا فرقوا عندنا ثوري نشبه ده أكبر يقوم جاء عبد الله بن عمر ولقيت بلالا sai na gamu da bilal ba kuntu tana ce aina sallah rasulullah sallam aina annabi sallam ya sallah faqala ce bainal amudai almuqaddamaini wato yayi akayato yayi sallah ne tsakanin ginshikai biyu waɗanda suke gaban fuskar kan ka shiga fa nasitu an as'alahu na manta an tambaye shi kam sallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallam raka'a nawawi وقال لسان حميد بن مسعدة قال لسان خالد يعني ابن الحارث قال لسان عبد الله بن عون النافع عن عبد الله بن عمر أنه انتهى إلى الكعبة يا تكي كعبة يا دي كعبة عبد الله بن عمر وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة أما سند يجي تني النبي صلى الله عليه وسلم يا شقاد بلال وأسامة ودافع عليهم عثمان ابن طلحة الباب عثمان عثمان بن طلحة wanda yake da makulli shi ya kulle musu kofa din fara tafa maka sufi maliyan suka zauna tsawon lokaci sun mafuci albab sai aka bude kofa فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورقيت الدرجة كان مثلا يبتو سين سوري نهو ما تتاكلا كافن كعبا تدو لي لإتا انداغو سيكا سين سوري نهو ما تتاكلا شين رقيت الدرجة فدخلت البيت اللي ما نشي الكعبة فقلت سينتي أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليش ما يتمني أين النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لك ها هنا أحنني قالت ونسيت أن أسأله أن أسألهم ما نامنت أمنت أن تنبيس كم صلى ركع نريد قال سنقتبا ابن سعيد قال ثالث وأول سنن قال حدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت النبي صلى الكعبة هو أسامة بن زيد وبلال وعثمان وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كسكتك كل قبا فلما فتحوا دسكبوا كنت في أول من ولد na سيدي daga cikin farkon waɗanda suka yi sauri suka shiga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe كان na بلال da bilal fasa an tuce na tambaye shi hal sallah fi rasulullahi sallam shin annabi sallam yayi sallah a cikin اليمانيين ce na'am al وقال السني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنا به قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن, وعثمان بن طلحة ولم يدخلها معهم أحد ما وندي كامل ثم أغلقت عليهم في فشاء كل قوفة قال عبد الله بن عمر فأخبرني بلال شيء بلال يبالنا بالي أن عثمان أو عثمان بن طلحة أو عثمان بن طلحة قال شك أنا تفتو قال ما كوئنا وانيني بلال أن رسول الله صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين قال سنة إسحاق بن إبراهيم وعبد نام وعبد بن حميد جميعا عن أبي بكر قال عبدون قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أسمعت ابن عباس يقول شنكاجي عبد الله بن عباس هنا شوى إنما أمرت بالطواف أو أمرتين دين إنما أمرت بالطواف أو أمرتكم دين طوافي ولم تؤمروا بدخول بدخوله أما بقى أمرتكم لشغال كعبة بقى قالت لم يكن ينهى عن دخوله sai ce a'a bai fa ya hani akan shiga ba yana nufin maza an ولكني سمعته يقول كويس لم يكن ينهى عبد الله بن عباس بيزمو yana yin hani a ta shiga ka'aba ba walakin ni ta sami'tuhu yaqul sai da cewa ni na ji shi in jiwa ata na ji shi kullu ya to kana khabari usama bin zaid anna nabi sallam lamma da dakhala Da a, ya ya addu'a fi nawahihi kulliha kaga asasanin katangun afkusuroyin ka'aba din baki ɗaya. walam yusalli fi bi salla ba hatta kharaj hayya fito da salla da addu'a sawa walamma da raka'a Abdullahi dan Umar ku ga ku ga shi ai da shi aka yi abu ko to kuma shi ne mai al-musbit muqaddamun 'ala an-nafi wanda ce ai shi ake fara sa wajen abu ko ba ne ce ba an gani kuma sahibul qissa an gani a ahaqqu bi qissati mabocin ƙisfa shi fi cancanta da ƙisfa shi zai ba da labari eh ba wani ba da labari a kansa ba na yake cewa aufi waya ha ko kuma a kwararanta an ce zawuya kwararo an gani ba da ce barfi kunni kiblatin minar bai kai a kowane bango na ka'aba ya yi addu'a na ɓarsan shaiban ابن فروخ قال سهمام قال عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة أو كعي كتنقوق دا شرع سكنت فقام عند سارية سيسأي وجنوة ونجن شكي فدعي أدعى ولم يسلم بيسلم أدعى لذلك هذا رواية شيء wato kada a hasar manisa ila masu da shi abin da ya sani ya tabbatar an ce addu'a sai zama ya sallah kuma ya yi addu'a ko ba ka ba ba da hasana manintaha ila masu biya na'am وقال سن جريج بن يونس kuma ka sai ta ce ɗariƙa ta imam malik abin da shafa a tarje shi ma malik rahimahullah ɗabi'a ta shi a ilmance aljam'u bayan al-nufayin al-mutabawadaini al-mutabawadaini da zahir الجمع بينهما أولى إذا تعارض النصان إن أمكن الجمع بالجمع أولى إذا نسامو نصي بي سنكر ونياتي إيه ونياتي آه قوي إذا ما نتي اختلاف نتنوع أن قال لا تبار وهذا وهذا اتفق على أنه دخل كما قبع وقدم شيئا من العبادات لكن ما هذا الشيء من أين وأنا وأنا قلت هذا صلى وهذا دعا كشي فيزمع بين النصين ta ce eh sallah sallah wada kuma yi sallah kuma yi addu'a shi ke na kala ka huta ba ka ce shi kullum a tarjih aljam'a wula na tarjih in zai iya yi wa ka haɗe na nasoshin guda biyu shi ne shi ne ɗariƙa imam malik kuma ga abin karsare da ɗaya akan ɗaya sai ka bojan hanyoyi hamsin fa an gane akwai wato na usul fiƙi na al'amudi al'amudi ku same shi da Allah Biyan kawo hanyoyin ya haɗa talatin da biyar a gefe talatin da banko ishirin a wani ɓangaren hmm. sai mai kuma ɓarwa ƙarar da jirai a turai da ibn yunus قال حدثني هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتشي ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته النبي صلى الله عليه وسلم ياشي كعبة عمرته قال لا تيتي آآ أغاني ولا دي يتي آآ كيف تشي مثلا لا za مثلا ولا masa ba za a ɗauki hujjarsa ba domin shi babu na naqbil ka'aba wa bina'iha babu yake magana kan cewa in ta yi za iya za a yi ka'aba gyara ko na abu a to za iya warware ta sai aka ladabi ba a ce rushe ka'aba ba ba sai hadimin ka'aba an gane ko a a warware a kwanci don a gyara gidan an gane ko ai ba ita ake bautawa ba za su iya wato za su iya rugujewa za su iya ta ba ta gobara da za ta bai da shi eh? kuma wannan yana nuna mace ai Allah ɗaya ne a ce ka'aba tana da lata zulu walan ta sala ai ta zama kisha ga Allah a'a wa ma ja'alna qiblatin lati kunta 'alayha illa alama, man yattabi'ur rasula kawai mai liman yaqulu 'ala qibli ba mu sanya wato alƙiblar da kai kake kanta ba wato ka'aba ɗin face kawai sai don mu gane wa yake bin manzo sallallahu alaihi wa yake masa wajibi masa kawai shi kenan da muka dama sai mutum a daina kifa kai goshi ƙasa sai mutum a kalli sama akwai arziki ai ba ana nuna cewa wai idi a'a kawai cewa a nuna maka kai bawa ne yinan kalli nan shi sa umar dan khattab da ya ga suna ta ratsa shi da kyau yace aka je hajar aso yana ana ta rubi yace kai ya hajar ni la alamu annaka hajar la tadri wala tanfa ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمته ya kai dutse ni ba na saka dutse ne baka amfana ba baka cutar wallahi ba dan na gama za a sanar da mutum ba Allah ba zai ka ka ba an gane in suna ta kafa a zuciya ka Da kai daga ka gane wani wanda ce to kai ni ba wani mun zai fara bani tsoro ba gaskiya eh domin da sake yace ni tsohon dan izala ne قال ثاني ابن قال خبرنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابي انا عائشه قالت qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace min laula hadasatu ahdi qaumik ba dan bakuncin mutanen kibil kufri wato ba dan bakuncin ba ko kuma ban wato ba dan kwanan da suka ban kwana da kafirci ba an gane ko la naqabtul ka'aba wallahi da sai na kwance ginin ka'aba a hankali wala ja'altuha ala asas ibrahim da sai in mai da ke daidai ayin ginin da annabi ibrahim ya mata fa inna quraishan su quraishawa hina banatil baita sanda suka zo za su gina ka'aba istaqsarat suka rage girmanta wa ja'altu laha khalfan an gane ko ni sai in sanya mata wannan bayan duk sai in haɗe shi Ba na hijir isma'il an gane ko sai in sa mata ma'ana in sa mata baya ma'ana in haɗo hadda ta ibi idan na hado na gine kaga ta ƙara nan وقال لسان أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا ابن نمير عن شاب بن بهذا الإسناد قال سمع عن ابن قال قرأت على مالك عن ابن شاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري بتجني بني عائشة أنك أو مكي شو متى أنت قريش حين بنوا الكعبة can da suka gina ka'aba istasaru sai suka takaita an qawaid ibrahim ba su kai tsayin ginin annabi ibrahim ba ba su ke cewa ba sai ta ce ba kuntu sai ce ya rasul sallam afala tarudduha to kai ka kamar ita mana ala qawaid ibrahim a ginin annabi ibrahim din fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce a a ai ba a taba masa ka'aba laula lisan qaumik bil kufri ba don al'ummar ki su daɗe da ban kwana da kafirci ba idan na yi an gane ba su gaba sanin ladabin waye a nisan sannan ba su kuma wannan ka'abar ka a taɓa musu ka'aba so da ai abinda aka yi abu hajja wannan zai zama wakar abu ne zai zama a cikin kwakwalwarsu zai tabbata zai wanzu cewa ba a taɓa ka'aba eh to na fa'altu da na aikata da za su gane ni to a shirke na iya barin wato abu don wani abu a yi da ta da zari na gane ko kana iya barin wani abu don wani abu faƙari abdullahi bin umar shi abdullahi na wani ce da in ka ni sami a tsada ke don da ta ji wannan mirar fi sami da wajen mana an sallam ma ƙura da sallam tarakar su ila marukunai alazeni yali ya ni hijir illa an yalbaita lam yutamma alaƙa wajen ibrahim ya ce idan ku har rana ita ita zantar da wannan to ni ko ina ganin ba komai ya hana manzon asalam tarakas kilama rukunai ya bar shafan wato rukunai ne ba wato kutuba biyu ba ta hadar aswad da rukuni ya mali ba kokula da rukuni ya mali da hadar aswad ai a bango ɗaya suke a wannan bangon ciki an gane in ga ka tsaya akan musar da kofar ka'aba ka samar ka tsaya ita ce a nan gaba na to nan wannan bangon na nan a nan hajarul aswad da rukuni ya mali wannan wannan goshin da wannan goshin guda biyu da suka rage wanda su kuma sai aka shigar ga hijir ismail an kan kewaye shi tsarin sanar wannan goshin da wancan baya tumbanta sai ya ce to ina ganin abin da ya sa manzan amsalam ya ki tumbanta nan da nan saboda lamu tamma ba a gama jika shi ba da dai a ce sun haɗe shi sun ɗago shi shine abin da yake faɗa yake cewa ma'ura rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai ba komai yasa naga annabi sallallahu tarakas kilamar rukunai ya bar shafar ko sumbantar kusuroyi na guda biyu allazaini yaliyarin hijir waɗanda suke kusa da wani hijir ismail illa an albaita ce saboda kasancewa ka'aba din lan yutamma ba a gama cika ta ba a ala qawaid ibrahim akan asalin ginin annabi ibrahim ba dan afan sunna قال سيدنا أبو قال حدثني أبو طاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عم خرمة وأول سنة قال حدثني هارون بن سعيد على الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لنا عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادى النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنك أومتك بعد متى أنت حديث عالم بجاهلية بس ده إيه هذا ده ما بذنتي بقى au qala bi kubrin ba dan murtadi da barin kafirci ba la an faqtu kanzar ka'aba da duk kudin da muka yi wa ka'aba a dashi da duk kudin da aka ajiye ka'aba da sai in ce da shi duka fi sabilillah wajen ɗaukata farkin Allah ma'ana wajen ɗaukata farkin Allah ma'ana an sake gina ka'aba wala ja'altu babaha bil ard da sai in rushe tsayin kofa da ya koma ƙasa yadda kai kana zuwa gangarawa zaka ba zaka taka kawo ba أنا جيل تشو ولا دخلت فيها من الحجة دا سيس لدى حجر إسماعيل جي أما ما تولى مفعل قال لكم وقال نعم وقال حدثني محمد أو نعم، وقال حدثني محمد بن حاتم وقال حدثني ابن مهدي قال نعم سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عالم بشرك بعدم بس دد برن بس دد إذا بمكو أنا بشرك أبا لا هدمت الكعبة أنقاني ده شيء مش الكعبة فألزقتها بالأرض شيء كيقوبة تكي حقا وجعلت لها بابين شيئا ما تماقوبة بيو بابا شرقيا وبعدها وباب وبابا غربيا وبعدها أقبت يما وزدت فيها كما كان يقارع تكين تسكيتة الزروعي ذراعي الشدة من الحجر نحجر لن نندع كبري أولي فلا نجي فإن قريشا اقتصرتها أي قريشا وانت كتوينتا حيث بنت الكعبة أسندت كجنة كعبة نبت أنقاني إيه أكد يمنى أكد أي أدلاء نزل إدام دوما kuma ما mu مثلا ta muka da su sai bukhari eh walam yaf'al wa fa'alaha ibn zubayr نعم قال نادون ابن السري قال عن ابن أبي سائدة قال أخبرني ابن أبي سليمان, سليمان عن عطاء قال لما احترق البيت يا إنك أبا تيبو برا زمن يزيد بن معاوية أزامن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام san da mutanen sham suka yaƙi ka'aba din fa kana min amri abin da faru ya faru ma kana tarakahu ibnu zubayr an gane ko ma kana tarakahu ibnu zubayr hatta qadima an-nas al-mawsim yuridu an yudazzi'ahum aw yujarri'ahum haka ne aw yuharibahum ala ahli sham falamma sadara an-nas qala ya ayyuhan nas ashiru alayhi bil ka'ba qudha yake cewa in kuna bakani min amri abin da ya faru ya faru ma kada tarako ibnu zubayr shi ma ibnu zubayr a lokacin ya bari bai aikata ba kai tsaye hajja kadiman fil mawsim sai da mutane suka zo aikin haji yuridu an yujal ri'ahum yana so ya yaki mutanen sham da suke kone ka'aba ana ji da kyau au yu'aribahum yujal ri'ahum yana musu fin karfi au yu'aribahum ko yaki su ala ahli sham kamar yadda mutanen sham suke wannan yaki to shi ma ya yake su wani masu zarar nan da mutane suka zo ɓarin ce ya yi wannan ya ku mutane a shiru a laifin ka'aba ku ba ni shawara akan ka'aba an kuduwa kuna ganin na ne ta gaba ɗaya sun abu ne bina a in gina ta a wa usulishu ma wa ha min ha wa ha yi wahan an gane ko in jara abinda ma wa ha abinda ya rumame ya rugwaje zube ya fashe ya rushe daga cikinta ƙarfin abbas ibn abbas ce fa inni qad furi li ra'ayin fiha to ni gaskiya an kawo wani sai wani ra'ayi ya zo mun a cikin raina ara an tusliha ma ha mina sai nace masa ina ganin ka jara abin da ya lalace na cikin ta wata da'a baitan assalamu nasu alai ko ba ka ba ka bar gida ka bar wato ka'aba assalamu nasu alai yadda mutane suka san shi wa hazaran assalamu nasu alaiha mutanen san shi wato tubali ne to yadda mutane suka fi kabar shi haka wa bu'isa alaiha nabi sallam kabar shi a yadda aka aiko annabi sallam ya barta kaka tsara komai wa qalbun zubayr sai ibnu zubayr ce law kana ahadukum ihtaraqa baytuhu to ga tambaya da za a ce ɗayan ku ne daga cikin ku ɗaya ne daga cikin ku gidan sai gobara ma rabi hatta yujiddahu ba zai taɓa yadda ba sai ya sabunta shi ba zai mai da ke da ke asali ba ko ba ka kai ba ba kai ko bai tura biyu da gidan ubangiji kuna ganin mun ba gidan nan yadda yake kuna ganin ka san mutane iri iri ne wani yana ganin a tafi yadda ake tafiya a da wani yana ganin a cigaba an gani wannan kamar da gani haka yake a cikin rayuwa inni mustakhirun rabbi salasa zan je in yi istikhara ta kwana uku ko so uku ko ta kwana uku kuma azimun ala amri abin da ya bayyana gare ni ko zan zo kama aiki na wa idan azabtu fi tawkal ala Allah ma mabu salasu da kwana uku ya fice a jama'a ra'ayi wuce kisara ra'ayin su ala an yanqudaha kai bara ra'ayi kwanti ka aba gaba ɗaya ta wata hamahu an-nas an yanzila bi awwal nasi nas yas'adu fihi amrun min as-sama to ai wata hamahu nasu sai mutane kamar suka dinga mata tamfi ko mutane ke kallon ta cewa an yanzu da bi awwalin ya fa'adu fi ya amuru mina sama ko kamar yana ganin cewa kamar wani bala'i zai amfani shi ne farkon mutane da bala'i zai biro masa a cikin wannan al'umma daga sama tunda ya cire ka'aba ga shiga abin da hatta sa'ida wa rajulun ko ba amahu nasu an yanzila bi awwalin ya fa'adu fi ya amuru mina sama hatta sa'ida wa rajul fa alka minu hijara to kuma sai ka ce da mutane ko ga wucewa da mutane suka cika ya ce to shi kenan wa zai fara ya doki ƙirji ya fara rubuje ka'aba to hajjar sa'i da horar julin sai wani mutum ya zai hau fara kaminu shijarar sai fara turo tubali ɗaya falon malam yaran nasu a sabon shi inda ya ga mutane da mutane suka ba abin da ya tame shi ta tabu'u sai kawai su kama rushe wani ƙafu su kawar wari ka'aba a tabar da gubi al'ar har sai wata suka kai ta kasa baki ɗaya. faja'al ibn zubair a'aman to faja'al ibn zubair a'imidatan sai fara ge shi kai tara a alaiha sutur sai sa kama aka sa asabari ko na ba aka ɗaya aka kewaye wannan abu kamar da yake in za a yi gini ya sa yawa tun daga naka ɗauko wannan in za a yi gini a kewaye harsar ta faa bina uwa sai da ginin ta ya ɗago wa ƙalibin zubairu ibn zubairu ke cewa ni sami ishu aisha ta ƙulu na jina na aisha tana cewa ina nabi sallam tsari annabi sun ce laula annan nasu hadithu hadithun ahaduhum bi kufr ba dan mutane ba su dade ban kwana da kafirci ba walaysa indi min an-nafaqa ma yuqawi ala bina'i kuma a tare da ni a yanzu ba ni da kuɗin da zai karfafa ni wanda suna kawo magana mutum sallallahu ba ni da yalwa kuɗin da zai iya ishe ni in yi gini da kuntu a adkhaltu fihi min al-hijr da sai shigar da hijir. an gane 5 azru'in shi zai baka dira'i biyar waja'altu laha baban kuma zan sa mata kofa yadkhulun nas min mutane su dinga shiga wa baban da wata kofa kuma ya kurjuna min wanda suka fito daga ciki kada ci fa anil yawma ajidu ma unfiqu sai ibnu zubayr ce ni ai yau ina da kuɗi ina da kuɗi da zan iya cewa wa lafta akhafu nas kuma ni ba na jin tsoron mutane an gane bayan nan bu alaihi salam a dai su ne din ne dai wanda aka ce aka yi abin da su da sai da dakin a lokacin alaihi salam ya ji mutane kafirta da su hajji kaba da suke daraja wajen mutanen nan ya zama wannan ministry ne musamman kawai don kula da ka'aba da in kamata riga ni na ji ministry din wannan duk wata ministry da aka faɗa a Najeriya wajen kawa da waye wannan tafi kawai don kula da ka'aba kula da ka'aba da ɗinka mata riga da kula da abad da ake kira ka'aba sau da mutane in ka gaida cikin na gurin sai ce wannan ba za ka ce dole ba amma lalle shi ɗaukwai da Allah zai kula da shi ta lalce yake cewa ni na da kuɗin da zan yi ko na eh, kuntu a jikin tufi mai shi jikin hausa a zuru'i wajen an tuna babin to shi ke cike na ifa za da bi hamsa a zuru'i sai ya ƙara wannan dira'in guda biyar minal hijir daga hijir ɗin kenan ya shigar da shi hatta abda ussan nazarin nasu ilayi har sai da ya bayyana da wani kamar ka ce asas kamar ce wani abin da ya kira su ko foundation mutane suke gan shi fa bana ali bina gina a akansa ma'ana wani hijir ɗin aka haƙe shi aka haƙe aka tura abin nan mutane suka cewa gashi ba za a haɗe shi a cikin da shi ka ba وكان طول الكعبة ثمانية عشرة ذراع أو الكعبة وتذراعي قوم شاء تقسمي فلما دار بيه ديك آرة اكتصره سيرجش فدار في طوله عشر أزرع أتأيد ديك آرة ذراعي قوم وجعل له بابين فلما دار بيه اكتصره فدار في طوله دار أو نوم كشيك كذي يا آرة عشر أزرع هذا ونعم wa ja'ala lahu babayn sai ta masa kofofi biyu a a'duma yudkhalu min daya a shiga wal akhar yukhraju min daya fita Abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan ko da dan ba dan ba ba dan ba dan ba falamma qutila ibn zubayr da aka ce ibn zubayr tabal hajjaj ila abd al-malik ibn marwan yukhbiruhu bi zalika da aka ce bayan hajjaj ya kace ibn zubayr sai aika da wasiqa wajen halifa abd al-malik ibn marwan ya ba shi labari ga fa abinda aka yi wa ka'ab shi ina lasna min talɗiƙi ibn zubair fi shai mu ba za mu kula da wannan cakwalkwalin nasa ba kuna tsallake wa yi kubiru wa annabin zubair ko bari ba albina ala ussin wato ya ɗora ginin akan wani asasi ne nazar ilaihi al'udulu min ali makka har sai da kuma mutanen kirki sai ka zai ce ka ka'aba za a sa a nan a matsonin gun a sake asalin foundation din da aka yi na annabi ibrahim kaza kaza ba shi bane ko kaza ko kaza to suke nan sai ba cewa fakataba ilaihi abdul ya ce ina lasna min tafiye ka zubair zubar shay wannan kamar kalmar kamar kalmar ta yaba magana da aka ce da baka idan ya ciro kuɗa abu ya ɓata shi mun ba za mu kula da wannan zagwalgwalin nasa ba za mu saurare shi ba amma ma za da fi tsulihi fa ƙirrahu amma yadda zai ɗayan da ya ƙara ka bashi wa amma ma za fi fi min hijir abin da ya ƙara na faɗi na hijir da ya shiga ciki da hu ila bina'i ka rushe shi ka mai da shi kan yadda yake wa suddal babal ladhi fata'ahu ka rufe ka rufe kofar da ya buɗe wani qadahu ya rushe ya rara ya wato ya warware ya rushe wa ada ila bina'i ya mai da shi yadda yake قال سامع عمرو بن عاتم قال سامع عمرو بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال عبد الله بن عبيد وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعمه تقال عبد الملك بن مروان sai ke karyata wancan asabin da na Aisha suke gaya masa Ya ce ba na jin ba na jin ba na jin Ibn Zubair na na Aisha ta gaya masa cewa Annabi sallam zai shigar da shijir, zai kofa biyu zai kaza zai kaza Ba na ji ba na da ta ta ta gaya masa wannan bal harith al-arab ce bala ana sami'tu minha ni ma na ji da godanna na Aisha ni ma naji ba shi kadai ba bala ce sami'taha ta ƙulu ma kai ce da kaji mai ta ce ƙada ce ƙada ce ƙada rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ce inna qaumaki mutananki istaqsaru min bunyan albayt sun takeice ginin ka'aba wala hadasu hadasatu adim bi shirk ba dan ba su dade da ban kwana da kafirci ba ko shirka ba a antu ma taraku min da sai in mayar da abin da suka bari a jikin ka'aba din fahim bada liqaumiki min ba'di idan lamari ya bayyana an gane ga mutanen ki a baya na an yabnu su gina shi su je su ci falummi falummi li uriyaki matar kumin sai ki zo in nuna miki abinda suka bari ki zo yanzu in nuna ko da za su a baya na sai ki nuna musu fa araha qariban min sab'ati azru'i sai nuna mata kusan zira'i bakwai haka ga azan hadisu abdullahi bin ubayd وزاد عنه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت وجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا تنسى مسقوفة بيو موضوعين في الأرض وأنكم لا تشكي لك أسا لا تعطي لك أسا شرقيا وغربيا لا أقبل لا أقيمة وهل تدرين لما كانت أمك رفع بابها كيف سما دليل da yasa mutanen ki suka daga kofar Ka'aba ذا za a shiga sai an yi tsiri kamar za ka kin san ma dalilin ba zai cewa kuntu la ban sani ba kada ce ta'azzuzan ko da girman kai ne su dauka wanda suke su dauka ka su danko wanda suke su danko Allah ya ha kan wani ya shiga Ka'aba illa man arabi sai wanda suke su shiga an gane domin duk wanda zai ce zai shiga wajen shiga din da fitowar kana neman isu a gane da abin da yake a kawwama irin wannan a sama ba ba a ƙasa ba to a ƙasa kowa zai iya sare yawwa yake to dan tsira da wanda suke so fa kana rajul mutum ya zamo idza huwa arada an yadkhula in yana so shiga yad'unahu yartaki ta kirawo shi ta daga shi dan a lokacin ba ta faka tsaye ka tanga ta faka tsaye yadda aka dauko kofar dole sai wani ya kama ma ka kai kade ba ka zo ba dole kun za a zo har ku taro ku kama kama dole su kunne bishu ana ji da kyau yake cewa hatta idza kada an yadkhula dafa'u da ya wato da yazo zo da zai fada sai an an giza shi ko kenan fasa kada sai fada a ciki bala abdul malik bin harith sai abdul malik ya ce al harith ana anta sami'taha taqulu hada kai ma kaji tana fada wannan in ji halifa ta ce fa nakata sa'atan bi'ta sai karta sandarsa ya cike ta kuma ya tsaya ɗan wani lokaci kamar yana ta ce shi makala ce waditu anni taraktuhu wa ma muhammad wallahi na yi buri na ma na bashi a ga shi ba san zuciya ba ko ba ka ba shi ma bai sani ba sarki ali ba abdulmani shi wallahi da na bashi wa ma muhammad da abin da aka yi masa da ginin da komai to kaji magabata قال سنا محمد بن عمرو بن جبلة قال سنا أبو عاصم وعمر سنا قال سنا عبد عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن بن جريج بهذا الإسناد مثل حديث بن بكر وقال اسمه محمد بن حاتم وقال سنا عبد الله بن بكر السهمي قال سنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت أو لغة عبد الله عبد الملك بن مروان ينام في لكن الله إذ قال قاتل الله ابن الزبير uzu billahi min shaitan shaysu yakzibu ala sai da kuskuren faɗan iwana na aisha ƙarya yi ƙuli na ce sami'itu hata ƙuli na ji tana cewa ƙalar rasulun asiram ya aisha wanda ka ke nan ba san ya bi shi da masu abu da ya zo aikin hajji yana ɗawafi a wannan abu ya faru da ya faɗi wannan to shikenan sai shi to shikenan yace ta ce ya yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law nahi lisan qaumiki bil kufr lanqabtu al bayta hatta azid fi min al hijr fa inna qaumiki qassaru fil bina فقال ابن فقال الحارث بن عبد الله بن ابي ربيعه كنت شفته yace la taqul hadha ya amirul mu'minin amirul mu'minin kaka faɗa ka fa ana sami'tu ummul mu'minin ba wai shi kaɗai ba irin zubair ni ma na ji ummul mu'minin ta su haza tana tattar da wannan qala ce law kuntu sami'tuhu ƙabula an mahu wallahi tun da haka ne da na ji wannan hadisin kafin rushe ta na taraktu da na bar shi alama bani bin Zubairu. a yadda ibn zubair gina shi a ci wanka na ba ya ba da babu jadirin ka'aba wa babiha ko ‘ya'yan da jikoki <laughs> to ta ɗauko bukari burin ke na wani da jikoki da ‘ya'ya That eh, is. Eh,